la ilaha illallah الكريم karim الله رب العرش azim dazu da hantsi kenan a makabartar unguwar saga ta birnin yamai lokacin da ake jana'izar ɗaliban makarantar firamaren feyi ba waɗanda suka rasu sakamakon gobarar da ta ɓarke a ranar talata da ta gabata domin karrama waɗannan yara an yi wa gawawakinsu likkafani da tutar jamhuriyar nijar wannan yara 'yan uwan musulmi duba na farko dai ga su yara ne kuma wuta ce ta ci su ko da babba wuta ta ci manzo Allah ce shahidi ne bale waɗannan kuma waɗannan Allah ya jarrabe su uwayensu da su a cikin ɗakin tarbiyya an kai su makaranta inda za a tarbiyyance su na Allah karɓi rayuwarsu muna fata Allah shi gafarta musu Allah subhanahu wa ta'ala shi su kalkashin kulawa annabi Ibrahima iyayensu Allah shi basu jimriya mu kuma Allah ya mana cika da imani ɗaruruwan mazauna birnin Yamai da suka hada da iyaye dangi da abokan zama ne suka fito don yi wa waɗannan ɗalibai rakiya zuwa makwancinsu na ƙarshe inda aka saka su cikin rami guda kwanaki uku bayan faruwar wannan mummunan al'amari har yanzu bubakar sule na tunawa da yadda ya tarar da gawar jikarsa kwance cikin burbushin wuta wajen kare hudu ba wani abu an ce gobara muka taso muka zo ana hana mutane tun safar famfe bata zo ba mun zo zuwan da muka yi ni dai na shiga sai na gaggawa ga sunan daga kwabri sai kanu kwarare yanzu da na gane ita ce na gani kwanci na ganta ko na ganta tunan ne tsayi ma ban yayi sai na koma gida a yanzu in wannan ya shigo min cikin kai sai ya ji kama ba ni bane wallahi shi yake sa duk ina razana yanzu wannan muna fata alheri bayan kammala ayyukan bizne waɗannan ɗalibai an nufi makarantar da abin ya faru inda aka taru don yin addu'o'i kakakin gwamnati minista tijani abdulkadiri da ke ɗaya daga cikin ministocin da shugaba muhammad bazum ya aika a wurin wannan zama ya ce gwamnati za ta tallafa wa iyayen yaran da suka rasu a wannan gobara nuna bakin ciki da eh, rashin jin daɗi bisa ga awon abubuwa da suka afku eh, mu jajanta ma uwayen yara kuma mu jajanta ma ɗalibai duka da mushanninsu da kuma ƙasa gaba ɗaya tanadi da gudumo duk da ya kamata a kawo mu wannan iyalai insha Allahu kamar yadda gwamnati saba za ta yi kuma izini lahi wannan abu zai isa ga iyalan wannan yara. Sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Isuhu Arzika ya sake jaddadawa hukumomi buƙatar ɗaukar matakan kiyaye sake afkuwar irin wannan tashin hankali. A ɗauki matakai da ya kamata surtu ƙananan yara a sasu cikin hali nagari ko da irin haka ta zo akwai hanya ta yadda su. a yammacin talatar da ta gabata ne gobara ta tashi a makarantar firamaren fayi ba inda dakunan karatu na zana kimanin 27 suka kone kurmus lamarin da ya yi sanadin mutuwar ɗalibai galibinsu 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger